وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالث الإعلان نشد شيء إعلان sanarwa ka sanar da mutum cewa wannan shine hadisin da na ruwaito daga wani ta gaya mai eh, wato ka ba ya ba dalibi labari cewa lalle wannan hadisin ko lalle wannan juz'in ko lalle wannan littafin wato shine abin da ya ci daga wani ka sanar da shi ne kawai wannan shi ne abin da nace daga wajen wani eh, eh? kuma da bai ba shi ijaza ba anan kawai ya sanar da shi ne kawai ga abin da na ruwaito daga wani hukumu eh? hukumu hukuncin sa zahabal kasir ila da yawa daga cikin malaman hadisi sun tafi akan halaccin ruwaya da ilam ko da bai ba da ijaza ba kawai in yi sanar da kai wannan shi mai waya ta kana iya ruwai cewa ko babu ijaza hatta in mana shekhu waya har ko da malam ya hana ka ruwaitowa yace wannan shi ne waya ta amma ban ba ka dama ka ruwaito ba duk wannan bai hanawa kawai ka ruwaito kayan ka da kawai kawai ya ah, wa shekhu ahmad shaki wato alqazi iyad ya faɗa rahimahullah sannan a shek ahmad shakir ya goyi bayansa akan wannan al'amari cewa wannan magana ingantacce ne wato nazari baya hukunta wani abu in ba shi ba an gane ko nazari da tunani baya hukunta wani abu in ba shi ba kawai in ya sanar da kai kana iya to shi kai tsaye na'am li'anna man'ahu an la yuhaddisa bima haddatha domin hana shi ana shi kada ya bada labarin abinda abinda wancan ya bashi labari ba wai dan illa bane ko da wani kokonto wancan din malamin shi ba wai yana shakka akan shi bane ba wai akwai wani dalili bane haka nan kawai to irin wannan baya tasiri annahu kan haddathahu fa huwa shay'un la yarji'u shi ya bashi labari ya bashi hadisi abu ne wanda ba a komawa a cikinsa eh ba a komawa cikin da dole a wato za a iya ruwaitowa wa qad qala bi adam al-jawaz ghayr wahid min al-muhaddithin haqiqa wato mutane masu yawa ghayr wahid ba ɗaya ba biyu ba daga cikin malaman hadisi wato ah, sun suna da ra'ayi rashin rashin halacci ta wannan cewa bai halatta ba ya yi nahu ya halamu kada ya halamu shi an na hadin hadisi ya so shi malam ya sani cewa lalle wannan hadisin shine ruwayansa lakin la yajuzu riwayatuhu likalalin fi sai dai kila baya halarta a ruwan hadisin saboda akwai aibi a cikin hadisin kila shi malamin bai hana shi kila akwai wani aibi wanda bai gaya wa shi dalibin ba ko eh na'am na wajaza hu bi riwayatihi da ya bashi ijaza da ruwaito shi ya san riwayatu to ya halatta ya ruwayan shi an fazil ada to na'am الفاظ الفاضل هذا لفظ لا نعم حديثي أيوة. أعلمني الشيخ بهذا كذا إيه ما لمينا يا سند دني كذا أعلمني وعجازا هو ما لمي ما لمينا يا سند دني ما يبان إجازة إيه. التفسير فيه Yeah, yeah, yeah.

ga ɗaya daga cikin sahabbai ko wane ne shi dakhalun ma fi tartibi shi min ayati laysa lahu dakhalun ba shi da wata mashiga bai da wani haƙƙi a wajen jeranta wani abu daga cikin ayoyin alqur'ani bai da iko ya jeranta shi lamma kana zamanin Abubakar. a lokacin da ya kasance zamanin abubakar wa da jama'al qur'an sai zaman to yana so ya tara alqur'ani jama'a sai abubakar ya tara alkur'ani ah, lam yakun amaluhu mutanawila mutanawila tartib al-ayat wato ayansa bai kunshi tartibi na ayoyi ba an gane ko aikinsa bai kunshi tartibi na ayoyi ba sha abubakar babu wanda ya faɗi cewa ya jeranta ayoyi kawai an taƙaita shi ne akan jiranto alƙur'ani kawai daga me daga ainihin ƙasusuwa wallakam da ganyaye da waninta eh zuwa da waninta na ainihin zuwa ga fallon takarda an shiro shi daga ƙasusuwa da kuma ganyaye an gane da waninta zuwa ga fallayen takarda domin tsoro a gare shi mina daya mina daya daga tozarta waljamu da kana fi hari usman shi kuma jam'i wanda ya kasance zamanin usman shi wannan bai tsallake shirinto Qur'ani daga ballan takarda ba zuwa ga ainihin ƙur'anai daga fallayen takarda zuwa ƙur'anai. kowanne daga cikin jam'in nan na Abubakar da Usman ya kasance daidai da ya dace da tartibi wanda aka haddace wanda yake mutawatir daga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan lallai kwabe kwabe qur'anai daga zamanin Usman zuwa lokacin wannan alluhiza fihi haƙiƙa an kula a cikinsa da wannan tartibi din an gane ai kwafi na qur'anai tun daga zamanin Usman zuwa wannan lokaci namu haƙiƙa an kula a cikinsa da jeranta ainihin ayoyi wanda aka yi ijima'i a gare shi eh wanda yi ijima'i a gare shi al-mujma al-mujma alayhi wa qad nukila ijma' ala hadha tafsir min al-ulama wato da yawa daga cikin malamai hakika sun ciranto ijma'i kan wannan eh malamai masana eh, al-imam badruddin az-zarkashi kamar irin su imam badruddin az-zarkashi ya nakalto ijma'i al littafin shi al-burhan wa ali ja'far bin Zubair sannan akwai Abu Ja'far bin Zubair bi a cikin munasabat din shi ai Zubair inda ya ce Inda ya ce jeranta ayoyi a cikin surorin ya auku ne ya auku da tawfiqin sa da ainihin gam da kasabin shi sallallahu alaihi wasallam da umarnin shi ba tare da wani sabani ba ba wani sabani a cikin wannan tsakanin musulmai ibn al-hisar ya ce wa wazawul ayat ta tasurori da kuma tsara ayoyi ya kasance ne da wahayi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa u ayata kaza kaza fi mawdi kaza yana cewa ku sanya aya kaza a wuri kaza hakika yaƙini ya tabbata daga ainihin cirantowa wanda yake mutawatir bi hada tafsir yaqini ya tabbata da wannan tartibin min tilawati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata ta hanyar tilawa manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma da abinda sahabbai suka yi ijma'i akan tsara shi haka yadda muka gani fil mushaf cikin qur'anai duk gaba ɗaya wannan ittifaqan na'am الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومنها أي الأمور التي أمت أمت daga cikin su ai al'amuran da bala'i ya game a cikin wannan garuruwa na Hausa abinda jarirai ke aikatawa na yankan samari yanka wanda ake yi domin samari limti shaɗi sha'arin usulin saboda aske gashin kansu in za a yi musu aski su samari sai an yanka wani rago ko dai wani abu Na wa in man ja ila al man ja wal kanad gariban da yanka ga wanda ya zo zuwa ga shanu da tumaki a matsayin bako idan mutum ya zo bako wajen kulawa da ainihin tumaki da shanu aka ɗauko shi a matsayin bako to lallai za a yi yanka wai saboda zuwan shi ya zama to albarka تعليم الصبيان على حقوق والديه من ciwo nan kawo bakon mai kiwo. to za a yanka wata dabba domin neman albarka kada ya zama zuwan shi ke zo da ainihin kaban hagu eh, yadda suke cewa wata su biya ala hukuki walidai da kuma ladabtar da ƙananan yara akan saba ma iyaye ladabtar da ƙananan yara akan saba ma iyaye wa adam ihtiram kabir da rashin mutunta babba akwai yadda za ka yi ma yaro kaga yaro baya ganin mutuncin kowa to idan yi ma yaro irin wannan tarbiyya har ya to yaronka ya kwaci ya to bai mutunta kowa sai ka yi to al'amari ya lalace an fahimci wannan ai ka kai masa tarbiyya ya san mutuncin kowa kuma ya girma kowa yace bila afali lati la tajuzu shar'a da irin ayyukan da ba sa halatta ga shari'a لأنهم يمشون مع الصبيان إلى الصحراء domin su fulani suna tafiya tare da ƙananan yara zuwa ga sahara zuwa daji sai su hura wuta mai girma wuta mai yawa su hura su ringa lagartar da su suna wahal da su da irin ayyukan da ba sa halatta ga shari'a yake wa hadha wa bil kabila fulaniya wa'annan ayyuka sun kaɗaita ne sun keɓanta ne kawai ga ƙabilar fulani a cikin wa'annan garuruwa wannan haramun ne shi ga ƙur'anance da kuma sunna da ijma'i daga cikinsu ai al'amuran da bala'i ya game da ita a cikin wa'annan garuruwa cuɗanyan maza da mata cuɗanyan maza da mata a cikin kasuwanni da hanyoyi da kuma mace wato ta ƙi sanya rijabi ga ɗan uwan mijinta an gane ta ƙi sanya rijabi ga ɗan uwan miji in ya shigo kawai ta ɗauka kawai duk ɗaya ne sai ga ta bar jikinta ta bar nonanta a waje kawai suna ta fira da shi da ya cewa ai dan gida ne wani lokaci ma sai ya karamin yaro ne an gano wannan ku to musulunci duk bai yarda da wannan ba duk wanda ya shigo in dai asalin shi haramun in asalin shi zai iya auren ki to ya zama wajibi in zai shigo ki sanya hijabi an gano wannan ku babu sabo babu sabon da mutum zai yi da wani har ya zama to yana cire hijabi mace ta yi sabo to ai tunda an riga an saba to bari kawai a rinka cire hijabi la haramun ne da kuma dan amminsa eh, dan uwan babansa to ɗansa dan dan uwan baban in ya shigo kawai wai ya shikenan kawai dan gida ne shikenan kawai sai ga ba sai an sanya hijabi ba kawai shigo ba komai ai kawai sai zo ya ganta kawai ga komai a waje to wannan bai halatta ba ko kuma abokinsa yana da aboki amini kawai yana shigowa gidan ne a koda yaushe ko da matar ta yi ainihin shiga mara kyau an gano wannan to ko kuma ma wani lokaci ma ko da mijin baya nan mijin ya riga ya ba shi hurumi ko da ba ta nan kawai ka shiga gidan to duk irin wannan gaba ɗaya akwai rashin kishi akwai jahilci akwai ainihin rashin fahimta na wa kashfu al-awrati min al da ainihin yaye al'aura daga ainihin 'ya'ya wal ima da bayi Ya'ya a ringa yaye al'aura ga 'ya'ya, a ringa yaye al'aura ga bayi wannan duk bai dace ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لقمان لابنه لقمان الحكيم يا شيخ ولنسى la tujalisu ahla al-ma'asi kada ku zauna kada ka zauna tare da ma'abutan saban Allah na'am wala tukhalituhum kada ka yi mu'amala da su kada ka yi hulɗa da su khifata an yanzila al-iqab min as-sama domin tsoron domin tsoron kada azaba ya sako daga sama an gane yayi in ka zauna da su ana tsoron azaba zai iya sakowa daga sama a cikin sana'a sai azaban nan ya same ka tare da su an gane bayan wannan ma zama da dan bid'a yana sanyawa ka ga ko zama da mai saban Allah yana sanyawa ka saba da wannan saban Allah har ya zama to baka kyaman shi an gane ko sai ka ga ana ta saban Allah kana murmushi saboda yau da gobe ka dade kana zaune da abin har ya zama to baka kyaman shi saka baya halitta mutum ya zauna da mai saban Allah yana kashe zuciya na wakawar ibn musayyib ibn musayyib ya ce kada ku bayyana cikin ma'abutan sabon Allah ka ku bayyana cikin su ku zauna cikin su ana fira su zama to abokanan ku kaza a ya kamata ku kaurace musu hajar hajar mutali saba ma dan bid'a wato kaurace masa kuma kaurace wa mai sabon Allah fa su kulubukum sai zukatan ku su bushe zama da mai sabon Allah zama da ɗan biri'a zama da kafiri yana sanya zukata su bushe kuma sannan ayyukanku suna ɓaci eh, wato dalili kuma akan wajabcin rashin taimakon su ba a so ka taimaki masu saban Allah ko da ya kasance ko da bai saban Allah nan mahaifinka ne zai yi wani aiki na saban Allah ko sirikinka mahaifinka yana so ya yi maulidi ko sirikinka na so ya yi maulidi ko mahaifinka yana so ya kira in kiɗa a yi kiɗa a cashi ko sirikinka sai ya nemi ka kawo taimakon kuɗi ko ya nemi ka ba da dama a jona ainihin wuta a gidanka domin yin wannan abun to wannan bai halatta ba a shari'ance Allah ta'ala ya ce kuma kai ko da malamin ka ne ko da malamin ka ne ya nemi a zo a saba ma Allah eh? na gane wannan ku kala ta'ala qala ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wa Allah ya ce ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan kada ku taimaka ma juna wajen zanubi da ketare iyaka wa dalil ala wujubi adami tarbi ridahu dalili akan rashin wajabcin neman yardan su cewa kada a nemi yardan malami kada a nemi yardan mahaifi kada a nemi yardan aboki da sabon Allah dalili akan haka Allah ta'ala ya ce Allah da manzansa suka fi cancanta su nemi yardan su eh, idan sun kasance muminai Allah ta'ala ya ce ba za ka samu mutane ba da suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzo ba zai yi ba inda ya sun yi imani da Allah da rana ƙarshe to baya kamata su rinka nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzansa walau ko da sun kasance ubanninsu ne ko ƴaƴansu ko ƴan uwansu ko danginsu ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa'annan sune wanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu ayyadahum bi ruhin min kuma ya karfafa su da wani ruhi na musamman daga gare shi da khairahum jannatin tajri min tahtiha al zai shigar da su aljannoni wanda koramu ke gudana karkashin sa khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta radiyallahu anhu wa radu Allah ya yarda da su su ma yarda da shi aika hizbullah wayannan sune rinduna na Allah ala inna hizballahi min yuflihun saurara lalle rindunan Allah sune masu babban rabo bayanin fitai bayanin بسم الله الرحمن ta samu an ta jurra mai ta rinka jan ainihin mayafinta a ƙasa eh ta ringa mayafi ta bayanta shibra da tuka guda ta hijabi ya zama mai tsawo tana jan shi tuka guda ko zira'i guda saboda bukatu da ke kira zuwa ga hakan bukata yana kira zuwa ga hakan saboda idan iska ya kada sai ya zama to hijabin na jan kasa to insha Allah wani abu na al'aurar da ba zai bayyana ba an gane wannan ko to shine akwai bukatuwa mai kira zuwa ga haka da ta shi ne suturta jiki da kuma wato kaiwa gaya suturta jiki da kaiwa gaya wajen suturta jiki domin lallai mace dukkan ta gaba ɗaya al'aura ne sai dai fuska da tafukan hannu nan ne kawai ba al'aura ba na wa mai zalika isti'atul amai daga cikin wannan akwai iftiar na rawani wa huwa an ya tamma rajul bil imama duna tahnik shine mutum yayi yayi rawani ba tare da ainihin jela ba da rawani har ko ba jela wannan bid'a ce makruha irin rawanin mutanen iran kawai rawani ake yi babu ainihin tahaniki babu jela قال بعض المتأخرين qala ba'd al-muta'akhirin eh wasu sashe daga cikin muta'akhirin wato sun ce inda kamarin dole tananik lalle rawunna ba tare da ainihin tahaniki ba ba tare da ainihin azba ba wato babu wannan abin da ake lulluɓe nan eh ake lulluɓe ƙasa ya halatta laisa bi makruh kace ba makruhi bane kuntu wasawabu ma taqaddama anna zalika makruh kace abin da yafi dacewa shine abin da ya gabata cewa yin haka din makruhi ne wa min zalika takbiru al-aghayir daga cikin wannan akwai girmama ainihin rawun rawunna wa huwa bid'atun makruha kai eh, mutum ya yi yayi rawani toto, wannan bid'a ce makruhiya إذ قدر الأمام سبعة أزرق domin gwargwadon rawani ya kamata ya zama zira'i bakwai ne fi arjin zira'i a cikin fadin zira'i guda fadin zira'i guda an gani kaga duk wannan gaba ɗaya yana buƙatar me yana buƙatar nasi an gani wannan abin da ya faɗa sai mutum ya nemo nasi yin babu nasi to gaskiya babu dalili akan haka na'am na walahu sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam imamatun bayra shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana da rawani bari mai tuluha sab'atu azra tsawon wannan rawani zira'i bakwai ne arduha zira'u kuma fadin ta zira'i guda wal azabatu min ghairi imam shi wannan abin da na nan wanda ke aka kawo shi nan eh shi ba ba wanci ba eh to shi wannan ba shi daga cikin rawani ba a rinsa ba shi wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamatun sauda annabi yana da rawani baki kullu ha sab'atu azra'i wato tsawanta zira'i bakwai wa ha zira'u wato fadin ta zira'i guda wala azabatu min al-iman eh wannan azba din yana daga cikin rawani na baki eh na baki wakila inna tadbira li ama'ina ghayr makruh aka ce kai yin rawani mai girma ba makaruhi bane fi hazin azmina a wannan zamani ba a kira shi makaruhi kai eh, wannan ya halatta ko mandubi ne shi mandubi ne ga limamai ga shugabanni ga alkalai eh, ga limamai da alkalai da masu mulki ya kamata su yi na babba don zaman to suna da kwarjini a wajen mabiya akan haka aka ce ku mu ainihin rawunan ku ku faɗaɗa ainihin hannun rigan ku ya hannun rigan ku ya zan mai faɗi eh, saboda ɗaukaka addini saboda a ringa ganin nauyin ku a matsayin ku na malamai a matsayin ku na alƙalai a matsayin ku na shugabanni kuntu wasawabu anna zalika makruh sai ka ce kai abin da yake daidai dai yin wannan makaruhi ne in ya kai haddi na girman kai wato in ya kai haddi na girma wanda yake mai muni ga al'ada na'am abin da ya shafi sa hijabin nan yanzu kusa muna shin zaga ga yawanci matan wanda suke sa hijabin da ba sa sa sai dai don ya zama kamar yayi hijabi yanzu ya zama al'ada a ƙasar Hausa za ga wata tana sawa ba san dalilin sa wanda ko ta samu daga iyayen ta na sawa ita ma ta fara sawa ita ma ta fara sawa to wannan kuma yana sanyawa idan an zo biki sai ga an cire saboda ba wai an sa shi bane dama dan addini an sa shi ne dan al'ada sai ga an saba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يجي أما الشرح التفسيري لهذه القاعدة أما شرحنا تفسيري قولنا القاعدة فيبتدي بيان أنواع المفهوم المخالفة ينا هو كنت بيان النوع إلى مفهوم المخالفة لأن هذا المفهوم يتنوع بحسب القيد yana wannan mafumi yana yana nau'antuwa da gurgudan kaidi yi da bihi wanda aka aka dabaibaye shi da shi mandukun eh, kuyida bihi mandukun nas ila khamsa wanda aka kayyade aka dabaibaye manduki na nasi da shi ila khamsa zuwa ga nau'i biyar akwai nau'i biyar na ainihin mafumi, alawal mafhumul wasf akwai mafhumul wasf ka kawali ta'ala fi bayanin muharramat kamar maganar Allah ta'ala cikin bayanin abubuwan da suka haramta wa halail abna wa halail abna da matayen ƴaƴanku alladina min aslabikum wanda suke ƴaƴanku na tsatsu an gani matayen ƴaƴanku na tsatsu haramun ne ku aure su مفهوم المخالفة حلائل أبناء الذين min من أصلابه مفهوم المخالفة shine matan تنيا wanda ba su daga cikin ‘ya'yan tsatso eh, kabinet ibn rizal kamar ɗan ɗacika na shayarwa ka kauli ka kauli rasu sallallahu alaihi wasallam kamar maganar manzo sallallahu alaihi wasallam na fi sa'ima zaka game da sa'ima an gane dabbobin da ke fita kiwo akwai zaka a gare su an gane dabbobin da ke fita kiwo akwai zaka mafhumul mukhalafa al-ma'lufa allati laysa sa'ima eh mafu makalma sune dabbobin da ake ba ingirici a gida ana ba su abinci a gida wanda su din nan ba masu fita kiwo a daji bane to su wannan babu zakka gare su ka kauli man ba'a naqla kamar cewa sa duk wanda ya siyar da dan gitace muhabbara ya siyar da icen dabino wanda yake an masa kilili fa samaratuha lil ba'i lil ba'i fa itacen shi na mai siyarwa ne in da ya riga yin kilili to ɗan itacen kai tsaye na mai siyarwa ne sai dai idan mai siye ya yi sharafi الثاني مفهوم الغاية نبي أقول مفهوم الغاية كقوله ta فإن طلقها فلا ba'ad idan ya sake ta ba ta halarta a gare shi bayan haka hatta tanki ha zaujan ghayr sai ta auri wani miji wanda ba shi ba hatta shine mafhumul gaya sai ta auri wani miji in ba shi ba mafhumul mukhalafa ta tazawwaja ah, mutallaka thalatha idan ya zama to ita wacce aka saki saki uku in ta auri wani miji ghaira mutallaqiha wanda ba shi ya sake ta mutu alhamdulillah na wa qaul na amma idan abin da ya kamata ya zama mafhumul mukhalafa sai ta auri wani miji wanda ba shi ba in ta aure shi ba ta dawo ta aure shi bayan ya mata saki uku shin yaya aka bi halatta ba an gane wannan yawa dole ne sai ta auri wani wanda ba shi ba kuma ya take ta wato taku na halal ba tare da an hada baki ba ko an yi kaza an yi kaza wa qawlihi ta'ala da maganar Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum la khayt al-habyad min khayt al-habyad Allah ya ce ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir وقوم مخالفة إذا تبين الأبيض من الأصفر وقوم مخالفة شيء إذا بري يبين لك بكي wato na alfijir an gano wani nan an ce ta yi ta bayan lukun kaifil sai farin zare ya bayyana daga bakin to idan bakin zare ya bayyana ba shi ne mafi mukalafa bakin zare ya bayyana aka su ba kamar yadda shi ba in bakin zare ya bayyana ya mai tana sama asali mafhumu shar na uku mafhumu shart kawai yi ta'ala wa in kunna ulati hamlin idan sun kasance ma abota ciki ba ya fi ku alaihin ku ciyar da su matan nan da ku sake su mafhumu mukhalafa in kunna lasna ulati hamlin wato mafhumu mukhalafa idan sun kasance su ba masu juna biyu bane ka yi ta'ala to wannan ba magana ciyarwa kamar yadda Allah ke cewa eh. Eh. wa ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ke cewa in tibna lakum an shay idan suka ciyar da ku daɗin wani abu daga gare shi fahimtar na lakum an shayi min hu idan suka ciyar da ku daɗi suka ciyar da ku daɗi ga ranku wani abu daga cikin wannan dukiyar da daɗi ku ci shi a cikin sauƙi mari'a cikin sauƙin hadiya mai sauƙi sauƙi mai sauƙin hadiya mai daɗi mai sauƙin hadiya ba ku mukhalafa idan lam tatib nafsa zawja idan an shi ran mace bai yi daɗi ba an shege min mahariya daga wani abu na sadakinta ba ba ta bayar da shi cikin kwanciyar hankali ba kada ku ci haramun ne eh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, akwai ɗan uwa da kuka san shi ana tare da shi ya yi rashin lafiya wanda ya daɗe yana rashin lafiya an kai shika shi ne alhaji abin ƙarayi suna kawowa na wajen abin za ka sanar da mu cewa allah ya dafa zuwa. alhaji habibu ya rasu kuma yanzu ana shirin ɗauko shi ne daga shika na ɗauko shi daga shika za a zo a yi mai wanka sannan a yi mai sallah saka ana gayyatar yan uwa zuwa ga can wajen a layin biba domin yin sallah a gare shi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ya zama to makomin sa ko kuma da muke raye Allah ya rayar da mu rayuwa na musulunci eh. to shine ne nan ba sa lokaci ba mm, suna da kush ko eh? wanzu ba ba su da shi ba kuma daga Zariya. sannan sai an ɗauko shi an mai wani ɗan sannan a zuwa Thank you.